Ra'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Da kuma wannan takara sadaukarwa ce tunda za ka fito da karfinka da lafiyarka da mutuncinka da mutuncin iyalanka da arzikinka aka yi wannan takara so kuma abubuwa da yawa suna shiga cikinta wanda dole sai an yi haƙuri da shi Abun da zai tabbatar da demokuraɗiyya da zaman lafiya da ɗorewar demokuraɗiyya shine ganin an yi adalci ga duka wa'anda ke takarar nan mu a jihar katsina wa'anda ke takarar nan muna da yawa kuma fatar da muke ga uwar jam'iyya da kuma shugabanni na cewa a tabbatar da kowane ɗan takara an mashi adalci mun kalli ɓangarori kamar guda bakwai wa'anda muke ganin ya kamata a basu muhimmanci na farko shine ba ci gaban da za ka samu sai ka yi maganin tsaro ya za ka kai maganin tsaro sai ka yi amfani da mutanen da suke zama a wannan karkarar domin ganin ka kawo zaman lafiya sai an kirkiro wata hukuma ko jami'an tsaro wa'anda ita jihar za ya zama na ita ke da alhaki a kansu wa'anda za su kama ma 'yan sanda da sojoji a gudan gudanar da harkar tsaron harkar noma a ƙasar mu ta katsina ita ce ginshikin tattalin arziki Allah ya taimaka ni masani ne na harkar gona na yi digiri har guda uku a PhD akan harkar noma so ina ga akwai rawar da zan iya takawa kan wannan a bangaren tattalin arziki na yi aiki na banki na san abin da ke tattalin arziki bakin gwargwado sannan kuma na rike hukuma ta ƙanana da matsakaitan masana'antu na ƙasa na san abin da ke tattalin arziki na yi hudda da hukumomi a ƙasa kasashen waje da cikin najeriya wa'anda za mu iya jawowa su zo su kawo ci gaba da bunƙasa a ƙasarmu sannan maganar aikin yi tunanin da muka yi shine za mu kafa hukuma ta ƙanana da matsakaitar masana'antu a katsina domin mu ga cewa an ba da tallafin da ya kamata da irin taimakon da ya kamata ga masu ƙanana da matsakaitan masana'antu wa'anda kusan su ne miliyan ɗaya da rabi a cikin yawan mutanen da ke jihar katsina domin ganin tattalin arzikinsu ya karu sun sama wa matasa aikin yi domin duk wanda ya ce zai kafa gwamnati ya ba da aikin gwamnati ƙarya yake yi domin babu aiki amma za a iya ƙirƙiro aiki ta hanyar masana'antu ta hanyar ƙanana da matsakaitan masana'antu da manyan masana'antu akwai ɓangaren lafiya wanda in babu ita talaka ne babban matsalashi sannan ginshikin abu ne ilimi duk ƙasar da bata da ilimi wannan ƙasar ba za ta sabu biyan buƙatar da take buƙata ba za mu kalli makarantun allo domin ba daidai ba ne mutumin da ya hardace ƙur'ani ka rika kiran wannan mutumin mara ilimi duk wanda ya hardace alƙur'ani zai kasance za a iya bashi satifiket ta hanyar ma'aikatan ilimi na ganin cewa zai iya zuwa ya amfani da shi domin in ka ɗauki wanda ya haddace Kur'ani a bangare irin yanayi na makaranta boko za ka ga wannan mutumin ya kai matsayin profesa Su don haka ba zai yiwu ba a ce wanda ya kai wannan matsayin bai da wani mutunci a cikin al'umma domin za mu tabbatar da wa'annan makarantun allon? ana koya ma ɗalibai ilimi na English na lissahi da turanci saboda duk inda suka shiga za su iya fuskanta kowane irin mutum a duniya sannan kuma za su iya yin ayyuka da satifiket ɗin da gare su wannan shine kudurin da muke da shi a takaice akwai sauran abubuwa wanda idan na ɗauko mun zana mun zayyana blueprint ɗinmu muna da policies ɗinmu wanda za mu yi ma al'ummar jihar katsina bayani na yadda za mu ƙaddamar da wannan abu